الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ba da haɗin kai a cikin ladabin da ma'aikin Allah ya koya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wannan rana ce da muka yi taron gangami muke bayyana da kukanmu a zahiri a fili ga wannan hukuma ta gwamnatin jihar kano muna fatan bayananmu za su kai duk inda muke fatan su je kuma a ƙarshe idan sun je muna fatan ya zamanto mun samu abin da zai sanyaya wa al'umma rai abin da zai faranta wa allah da manzan allah rai a cikin kokenmu da za mu bayyana a yanzu dunkulallen kokenmu wanda yake shine koken dukkanin musulmi mumini na gar wanda ya imani da Allah da manzan Allah shine bai wuce taba mana annabinmu da muka damu da shi da ake yi ba bai wuce taba mana 'ya'yan gidansa da ake yi ba to muna tabbatarwa muna yin kyakkyawan zato ga wannan gwamnati da muke mata kyakkyawan zato a cikin cewar gaba ɗayan shugabanninta musulmai ne kuma muna musu kyakkyawan zaton yadda muke jin kishi akan annabi muna musu kyakkyawan zaton su ma haka suke ji suna jin cewar ba mu kaɗai ba ne muke jin mu annabi ne to muna musu wannan kyakkyawan zaton kuma muna tausaya musu me yasa muke tausaya musu waƙi'a da bala'ai sun faru a cikin gwamnatin da tun da Allah ya halicci duniya a Najeriya ba mu taɓa ji ya faru a gwamnati ba sai a wannan gwamnatin. Allah sarki abin tausayi gwamnatin da wannan bala'i ya faru a cikin zamaninta. Ko ta yi iya abin da ta yi na damarta wallahi dole ne ta zub da hawaye dole ne ta zub da hawaye don Allah ya jarabce ta da wani bala'in da bai jarabci na baya ba sai ta ji idan da ta koma ga Allah ma ko kuma abin ba a hannunta ya faru ba ko da ku ta iya abin da ta saboda kishinta da manzan Allah to amma kuma inda tashin hankalin yake inda kalubalen yake ba ma fata ya zamanto cewar nauyin da Allah ya ɗora mata talakawa da masoya annabi sun yi iyayen da za su yi sun miƙa wa shugabanni to su kuma shugabannin su yi Na wagurin zartar da nauyin da Allah ya ɗora musu to wannan sun wuce abin tausayi sun zama layin waɗanda Allah ne kaɗai ya san sakamakon da zai yi musu na mummunar azaba wa iyazu billahi muna fatan a ƙarshe wannan gwamnati ta kasance tare da mu a cikin zartar da kyakkyawar hukunci me yake faruwa a cikin abubuwan da muke bayyanawa a dunkule abin da muke bayyanawa a dunkule shine abin nan ya faru ba sa gwamnati ki sani cewar kina kan wani tozo na hadari mai girma menene hadarin da ke ciki gwamnati ki ɗauki mataki a hannunki da ya dace idan kuma ki ɗauki matakin da ya dace a hannunki ba irin baya mun ji an sanar a rediyo an ce an kama wasu wanda suka yi wannan abu suna hannun hukuma amma ya cancanta mu ji cewar a fili an fito an gama da su an hallaka su ko me za a yi idan gwamnati ta amsa sunanta gwamnatin musulunci ta zartar da hukunci a mazaunin ka na khadimul islama dr abdullahi umar ganduje to wallahi ka ɗaukaki duniya ka ɗaukaki lahira allah zai maka kyakkyawan sakamako a cikin kusa wannan matakin idan kuma baka ɗauka ba ba za mu ƙinana ta abin da Allah zai maka ba tun daga duniya ba za ka wanye lafiya ba kuma lahira wani ya zuga shine kowa zai ji cewar alhamdulillahi an yi abin da ya kamata kalma ta ta kalma ta ta ƙarshe ga jan hankali ga gwamnati akwai babban matsalar da take faruwa idan yau an zo da za a kawo ɗaya a waganta a kashe shi to tun a baya an ya kamata a yi haka don izina yanzu kuma idan aka yi wani zai ji tsoron kar a yi masa haka ba zai yi ba amma akwai babban root din sai an tuffike shi sannan za a samu maslaha menene mu ne muke da ilimin da ake basu tun daga tushe Manyansu waɗanda suke danganta ba daga su suke ba a zo a zauna da mu gwamnati ki kira mu mu zauna ki kira manyan mu zauna tunda an taɓa manzan Allah a yage karatun a fili a nuna ba tare ake da su ba mu muke da hujja a kirawo mu a yi gyara wassalamu alaikum wa rahmatullah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 na yi magana da mai girma gwamna kafin ku iso wannan waje kuma ya ce da farko a yi muku godiya saboda an yi wannan tattakin na zuwa wannan waje cikin lumana kuma ba tare da an ta da hankali ko an yi barna ta kayayyaki ba to dama wannan shine kawai ɗan tsoro da damuwa na irin wannan tattaki saboda wasu ɓata gari sai su yi amfani da wannan dama su zo su shigo da wani abu wanda wannan mutane bayan allah masu kishin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su da niyyar yi to mun gode muku kwarai da gaske da yadda aka gudanar da lamarin yace kuma tabbatar muku ana sane da wannan abu ana yin wani abu a kai tuni ana tattaunawa da kawunsul na ulama kuma kamar yadda jagora da ya bayani ya faɗa wasu matini suna hannun hukuma kuma duka hanyar da za a bi a maganta wannan lamari in allah ya yarda gwamnati za ta yi na san kun sani wannan gwamnati a ƙarƙashin shugabancin dr abdullahi umar ganduje wadda shi ma kirari ake masa da khadimul islam ya yi iya gwargwadon kokari a wannan jiha ta domin ɗaukaka tsarin musulunci to saboda haka muna ƙara muku tabbatanci a madadin mai girma gwamna cewar za a yi wani abu za a duba wannan lamari sosai. Waɗanda suke wannan abu Allah ya shiga zuciyarsu ya shirye su. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya, kuma ina kira gare ku kamar yadda aka yi wannan zuwa wannan waje don allah a yi haka nan kuma har zuwa ƙarshe da tabbatancin cewar in allah ya yarda gwamnati tana kan abin kuma za ta yi abin da ya dace domin a maganta wannan lamari allah ya mai da kowa gida lafiya allah ya sa kuma wannan abu ya zama alheri da izina ga sauran mutane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh